تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta ɗaya ga watan ramadan ranar laraba shekara 434 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma goma yau daidai ga watan yuli ko kuma Julai da july 2013 uh, allah cikin ikonsa <clears throat> yau muka tashi da azumi na tsammanin mafiya yawanmu a nigeria yau aka tashi da azumi jiya wasunku ba su samu daman zuwa ba amma an fara muƙaddimar tafsiri jiya talata talatin ga watan sha'aban kuma tara ga watan julai ko yuli an yi muƙaddima kuma ɗan uwa mai gwagwarmayar ɗaukan wannan abun zuwa gidan rediyo lawal algarba ya gaya min jama'a ta haɗu amma sai aka ce wai an ce malam ba zai zo ba ba haka ba ne kuskure ne allah da ikonsa kuma mun zo an fara muƙaddima shimfiɗa har wasu 'yan uwa ke cewa malam tafsiri da muka ji a gidan rezo da safe ai na bara ne ce e eh, kwarai da gaske dalili allah bai kaddara dan uwa mai ɗauka ya ɗauki shimfiɗar da aka yi jiya ba ta haka allah ta'ala ya so wa mata sha'una illa in sha Allah da aka muƙaddima ko shimfiɗan da aka yi jiya da yadda Allah za a ji kamar yadda aka yi shimfiɗar a tafsirin turanci ɗazin wannan shimfiɗar zan koma kan wani ɓangare ne in ƙara shimfiɗa shimfiɗar kafin mu je ga sabuwar sura domin bara idan ba manta ba mun karkare wace sura ne suratu yasin sura mai lamba 36 yau za mu fada sura mai lamba 37 suratul safati ko suratul yaqatin to kafin nan jiya dai a shimfiɗa na yi magana ne kan yani gajimare da ya mamaye sararin samaniyar najeriya mafi yawan wurare a ranar litinin wanda haka din yasa ba a samu damar ganin wata ba da haka muka tilastu izuwa ga karkarar lissafi har sai da ya kai ga talatin wanda wannan kuma aiki ne da hadisi tabbatacce wanda ke cikin bukhari da muslim hadisai guda biyu ɗaya na ibn umar ɗaya na abu huraira na bayani jijje a kansu cewa idan kuka jimare. to shikenan ku yi lissafin kwana 30 kenan waɗanda muka tashi da azumi yau insha Allah mun fi kusa da daidai da sunna daidai da daidai don yadda yanayi ya nuna babu yadda zaka ce kaga wata a ranar litinin inda gaskiya ake so abi mu yankin arewa ma da ba ma samun ruwa da yawa an yi ta maka ruwa ballantana kudu a daidai litinin din nan kusan duk inda na samu waya daga enugu patakon lagos cewa suke malar ruwa ake mana kamar marka marka haka amma arewa kano ruwa ake zare ruwa ake wurare da yawa daidai lokacin da ya kamata a ga ainihin watan magariba ne ina nakan ce da mai tambaya ka ga tauraro a sararin samani garin garinku sai ce a'a to kenan zahirin nasi shine fa in humma alaikum fa akmilu iddata sha'aban mai 30 nassi wanda la gubara alai babu kura a kan shi tare da cewa in mutum ya ce ya gani ya je shi kaɗai ya aiki da ganinsa misali amma ga zahirin nassi daɗin daɗawa waɗanda auliya umur ne ba su sanar da maganin wata ba a lokacin ashe kenan al'umma mu haɗu mu haƙura mu dunkule mu cure shi ya fi ka zamanto dalilin fitina da farraka kan al'umma Allah ka tsare muka kare mu wannan bayani ya riga gabata na biyu muqaddima kan ainihin tafsiri menene tafsiri tafsiri a takaice a harshe na nufin mai fayyacewa amma a ma'ana ta shari'a tafsiri na nufin mai wato bayanu kalamin lahil mutadamman fi kitabin lahi ta'ala bayanu kalamin lahi ta'ala almutadammani fi kitabihil azizil majid in ka ɗauki wannan ta'arifin yayi bayani daki-daki filla-filla kan abinda Allah ya saukar a cikin littafinsa wannan shi ne tafsiri idan ka sauƙaƙe makanka wato dogon bayani a taƙaice mulakhas ɗin ma'anar tafsiri kenan a taƙaice fayyace da bayanin me Allah ke nufi a littafinsa to Allah ka samu dace wajen yin wannan bayanin yadda Allah ta'ala yake so inda muke da kuskure Allah ya wato gafarta mana ya yafe mana ɗaya kenan tafsiri yani mecece dangantakar tafsiri da ilimi dangantakar tafsiri da sauran ilimi shine shi tafsiri wani babi ne daga cikin babi babi na ainihin wato ulumul qur'an akwai abin da ake kira ulumul qur'an wato ilimomin ko kuma the quranic science misali tafsiri babi ne mai zaman kanshi cikin me ulumul qur'an an gane ko sannan kuma tafsiri na da hanyoyi guda biyar ko dai ƙur'ani ya fassara ƙur'ani shi suke kira tafsirul ƙur'ani bil ƙur'an shi kuma haka su gida biyu akwai tafsirul ƙur'ani lil ƙur'an an gane tafsirin ƙur'ani don ƙur'ani shi ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi shi kuma haka su gida biyu duk da haka an gane akwai تفسير القرآن للقرآن الصريح المتصل قرآني يفسر كنش دا كنش كيس ايه كما أجوني معنا أجوني أجتن سورة دايا سيكا إسك أينهن قرآني يفسر كنش دا كنش إلى مثالي الله ينتهى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق سيتمي النجم الثاقب wannan ba sura ɗaya ba ne a cikin sura ɗaya ne Allah ya ce menene at-tariq sai ce an-najmu kenan wannan suna kiransa tafsirul qur'an lil qur'an as-sari' al-muttasil ba munfasil ba wannan ɗayan hanyoyi guda biyar kenan inda tafsiri ke zuwa ga al'umma qur'ani ya fassara kanshi da kanshi na'am kuma a cikin sura guda kuma na biyu qur'ani ya fassara kanshi da kanshi amma ba a cikin sura guda wannan suna kiransa al-qur'an lil qur'an an gane asari amma almunfasil ka iske wato ƙur'ani ya fassara kanshi amma a wani wuri ka ɗauki misali a gurguje idan ka ɗauki aya mai lamba 82 a cikin sura ta shida wannan ayar wata ayar ta fassara ta ko da dai sunna ce ta yi bayaninta ina fata an gane ko wato allah ta'ala yana cewa allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ma'anan zaluncin nan shine ne shine ainihin wato shirka ko da dai wannan karkashin suna ne ke fassarawa amma sura ta fassara wata sura misali suratul dukhan Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin mu mun saukar da qur'ani cikin wani dare ai ta ce wani dare wani dare ne sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr okay ashe lailatul qadr shine wannan dare mai albarka kenan kaga nan qur'ani ne ya fassara kanshi da kanshi amma wannan a wata sura wancan a wata shine as-sari al-munfasil ba muttasil ba amma duk karkashin mai fassara qur'ani da qur'ani ne na biyu sai fassara qur'ani al-qur'an bil qur'an kullu na farko lil qur'an amma na biyu bil qur'an wanda wannan wani ne zai zo ya ijtihadi ya ɗauko ainihin aya ya haɗa da wata aya ya kuma fitar da hukuncin da ke gare shi nan gabar ana iya samun son zuciya misali Allah ta'ala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin suratul anbiya ba mu aiko ka ba ya manzon Allah face rahama ga dukkanin halitta ya kuma faɗa cikin suratul yunus qul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون gaya musu da falalar Allah kuma da rahamarsa kaga can ya ce ba ai kuka face rahama nan kuma da fallar ubangiji da rahama ku yi farin ciki nan sai wani ce da kai ai farin cikin nan da qur'ani ke nufi a fahimta ta ina fassara qur'ani da qur'ani ne ana nufin haihuwar manzon Allah babu falala irin wannan babu rahama irin wannan babu wanda zai inkarin wannan saboda haka amma abin da yake so ya maka a iya bikin tunawa da ranar haihuwarsa saboda Allah ce ku farin ciki na fata ku gane kaga ya dauko qur'ani ya dauko amma ya ijtihadi mai cike da kuskure wanda ke tare da son zuciya da haka ne fassara alquran lil qur'an shine al shine kai tsaye amma qur'an bil son zuciya na mai son zuciya na iya shigowa nan kuma fage ne na masu sukuwa a fagen karatu su taka birki ga mai son yayi zamiya izuwa ga son zuciyarsa ina fata kun gane wannan a takeice na biyu sunnar manzon Allah ta fassara Qur'ani mun ce na farko Qur'ani ya me ya fassara Qur'ani na biyu sunna ta fassara Qur'ani shine misalin da nake so na baku Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabai suka ce ya rasulallah wane ne mu bai zalunci kan shi ce ba abinda ake nufi ba kenan kaga nan ai sunna ce ta zo ta ne ta fassara musu qur'ani dan su gane yace zaluncin da ake nufi yana cikin ma'ana suratul luqman wa idh qala luqman li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ashe kaga zaluncin da ake nufi kenan sai da sunna ta zo ta kawo dauki wannan misali ne kuma karkashin bayanin baya qur'ani ya fassara kanshi irin wannan nan da yawa inda zaka iske qur'ani ya zo ya tadda mas'ala a takaice ya fassala ta a wani misali kissar waɗanda suka yi ta'addanci ranar asabar walaƙad alimtum sabt waɗanda suka yi shishigi cikin ranar asabar kaga nan a cikin bakara Allah bai fayyace karara ba amma cikin al'ara sai bayani daki daki wannan suna kiransa bastul mujaz wuri a takaice wani sai Allah ta'ala ya faɗaɗa shi ko mutlaqi ya kayyade shi ko mujmali a dunkule ya fassala shi duk karkashin kashi na farko ne da na koma kansa na uku bayan sunna ta fassara qur'ani na uku ka fassara qur'ani da bayanin sahabbai da fahimtar su da aqidar su domin su ne waɗanda suka rayu da wato me da ainihin wato saukan wahayi sun fi kowa fahimtar me qur'ani ke nufi domin su a zamanin su aka saukar da qur'anin dan haka ne Allah ta'ala yake cewa a cikin sura mai lamba 4 aya 115 suratu an-nisa kenan yana cewa me wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira muhallin shahid wa yattabi ghayra sabilil idan mutum ya bi hanyar da ba ita mu'mine ke kai ba to kaga mu'minan da ake nufi ai sahabbai ne domin kafin allazina amanu a yau mu ji da mu ake sai da na amanin jiya suka ji da su ake yi kenan sahabbai suke da sadara suke da matsayi Allah ya kara musu yadda kenan fassara qur'ani da qur'ani kun ji tafasil gurgudan hali da kuma fassara qur'ani da sunna na uku fassara qur'ani da me magana sahabbai sannan kuma fassara qur'ani da bayanin tabi'ai tabi'ai su ne waɗanda ba su ga manzon Allah ba ko ka ce ba su rayu da shi ba sallallahu alaihi wa alihi amma sun rayu da waɗanda suka rayu da manzan Allah su ne suwa tabi'ai suna da babban matsayi suna da falala suna da daraja har da yawa ana yin rige-rige a ji a yi karatu a wurinsu ku ɗauki misali al'imamul auza'i limamin mutanen sham wanda ya rasu a shekara ta 157 imamul auza'i alaihi rahmatullah yake cewa na taso ni maraya ne ban ga mahaifina ba wata na fito ina wasa da sauran yara ina maraya sai wani babban malami ya ce yaro wane ne babanka na ba shi kissar waye mahaifina sai tausayi na ya kama shi ya ɗauke ni ya rungume ni ya rene ni a gidan shi har na kai shekarun balaga na fara ɗanɗanan zaƙin ilimi da ibada da taƙawa da abin da ya kama da haka ya ɗauke ni ya kai ni ya mama shi ne yahya ibn abi kathir ɗaya daga cikin manyan malaman duniya sai wani ce wallahi malamin nan yana sha'awar ka ya al'auza'i saboda iliminka da tawaka shi kana yaro ɗan karami ya ce da na girma sai ce da ni maza maza maza maza maza ya al'auza'i ka bar mama maza ka je iraq ka je ainihin wato basra ka je ka yi karatu gun al'imamul hassanul basari da kuma muhammadu ibn sirin waɗannan manyan malaman tabi'ai ne guda biyu shi ibn sirin shi ne wanda a muqaddimar sahih muslim yake cewa al-isnadu min ad-din walau al-isnad laqala man sha'a me na sha isnadi bangaren addini ne ba dan isnadi ba da kowane irin mutum sai faɗa abin da yake so al-imam al-auza'i ya garza ya kama hanya ya tafi basara daga yamama ya tafi karatu yana sauka basara a daidai ranar a ranar al'imamul hassan albasari ya rasu kaga ya yi gudu ya yi gwagwarmaya ya je karatu gun tabi'ai amma bai samu ganinsa ba da haka wani mawallafi ya tara littafi yake bayani akan waɗanda suka je neman karatu gun malamai suna sauka a garin a ranar kuma ake basu labarin mutuwar malaman sun sha wahala sun ci kwakwa sun yi gwagwarmaya na'am sun tafi hikimar shigo da wannan saboda na ce da ku ana fassara qur'ani ta hanya biyar qur'ani da qur'ani qur'ani da sunna ko da maganar sa qur'ani da maganar tabi'ai karkashin gabar tabi'ai kenan muhammad ibn sirin da yaje wurin sa shi ma bayan albasari ya rasu sai ta da shi yana fama da ciwon ciki yace to bari in bari malam in ya samu sauki karshen saukin shi ma sai ya rasu na hudu ana fassara qur'ani ta hanyar gwaninta da mutum ke da ita a harshen larabci saboda ƙur'ani ba larabe ne inna anzalnahu qur'anan mai arabiyyan na'am an gane littafi ne wanda yake ainihin da harshen larabci to sai dai yau mun sami kanmu a wata duniyar da ake ma larabci wato ainihin eh, makarkashiya dan na ga wasu rubuce-rubuce a intanet inda a kasashen laraba musamman irin su masar da sauransu wai ana cewa ya kamata larabci dan gangariya din ya kamata a rabu da shi kusan larabcin da muke da su a yau iri biyu ne ko akwai arabiya al-fusha akwai kuma al-arabiya ad-darijiyya wacce muke kira galgaliya ko galgaliya Balaraben misra in zai ce ya sunanka in dai ba larabcin qur'ani bane me zai da kai yace ismaka a a ismaka a balaraban sudan sai ce shunu shinu shunu shunu wai me kenan shunu shunu da balaraban saudiya sai ce me ish eh, ismak to idan ka amma larabci dan gangariya me zaka ce na'am ku faɗa mana larabci gangariya ya sunanka me zaka ce a mas muka za ku ce ba ma'is muka ba mas muka za ku ce ku faɗi mas muka to mas mukan nan da balarabin najeriya da na ko'ina shi ne faɗi duniya to idan ka ce a aji wannan larabci mai fasaha a ɗauki galgaliya ta wace za ɗauka ta misra ta sa'udiyya ashe hikimarsu jairai ne suna so wai a bar larabci dan gangariya a koma galgaliya in ya so a kasa fahimtar qur'ani taka musulunci ya kasa ina kare ku ta sha ƙarya wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin a takaice waɗannan su hanyoyin da ilimin tafsiri ke zuwa zuwa ga mutane ko dai qur'ani da qur'ani ko qur'ani da sunna annabawiyul mutahhara ko kuma ainihin ƙur'ani da mai bayanin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ko da maganar tabi'ai da rayuwarsu ko kuma da wato uslubi na arabiya mai kyau barin ba ku misali kafin mu shiga ainihin tafsirin ka'in da na'in Allah ya ce wan najmu wa shajaru yasjudan da Allah menene wan najmu wa zai gaya min fassaran wan najmu na'am taurari Allah ce wanne najmi idan hawa na rantse da tauraro idan hawa in yi gangaro ko ba haka ba to nan sai ce wan najmu washajaru yasjudan saninka da arabiya da kuma sanin asalib din zai sa ka fahimci nan ba ana nufin an tauraro bane ana nufin wanne jimu dukkanin bishiya wadda ba ta da kwauri wadda take yado take bin jikin bango ita ce annajmu anan saboda ya ce wa shajaru za su tafi tare ne sanin arabiya da bin littattafan adab zai taimaka maka haka sanin ka'ida ta na hau da kuma sarf da balaga suna da matukar taimako ga mutum wajen fahimtar harshen larabci to ita ma masdari ce arabiya wajen wato fassara kwa waɗannan suna hanyoyi guda biyar da na so dama in faɗi kafin mu je ga shiga cikin ah, tafsirin wanda kamar da muka ji za mu fada cikin suratu wato ayyana wasafati na ɗaya kenan na biyu kafin mu je jiya a cikin jawabin buɗe tafsiri na ba ku tambayoyi guda nawa waɗanda suka zo na ba da tambaya nawa na ba da tambayoyi guda uku na ce menene hukuncin alwalar mutumin da ya yi alwala domin ya sallaci gawa ya yi alwala don sallar gawa ne gawan nan za a sallace ta misali karfe goma sha ɗaya da rabi na rana ne alal misali gawar ba a kawo ta ba sai karfe uku kaga azar ta gita ko zai yi sallah da wannan alwalar da ya yi ta don sallar gawa na ba ku wannan tambayar na ce kuma aje a nemo ansa ɗaya na kuma tambaye ku menene hukuncin aske kan yarinya jaririya mace in aka haife ta yadda za aske gashin kan ɗa namiji ne wannan tambayar tambaya ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaro duk ne wannan tambayar ko to amsoshin zan jinkirta su sai ƙarshen tafsirin in aka zo tambaya da amsa da yadda Allah aji amsar Ah, muna da tsari biyu in mun ga dama wani lokaci mu amsa tambayoyi a farkon karatu in mun so mu jinkita sai karshe almuhim ne wannan tambayoyin ko da yawancin ku ba ku anan to da ka zan muku uzuri amma da na jefa tambayar ku fara zabari da farautar amsa a ƙarshen tafsiri <clears throat> Allah ya samu dace saboda haka yanzu za mu shiga sabo sura malan karanto mana Allah ya mana muwafaqa ya sa mu dace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 ya bude wannan sura da rantse-rantse da abubuwa ga su kamar guda uku sunanta dai suratu safati suratu me? asafati Allah ce wa safati saffa fazzajirati zajira fattaliyati me? zikira wannan ita ce rantsuwar wal muqsam alai wanda aka yi rantsuwar da shi ko kuma wato ka ce jawabin rantsuwar shine inna ilahakum lawahid Allah ya ce wasafati saffa ina rantsuwa da asafati mala'iku masu sahu sahu shine asafati wato wannan haka yani al'amash da ainihin wasu da kuma abdullahi ibn suka fassara abdullahi dan mas'ud suka ce wa wasafati saffa hiyal mala'ika Allah na rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu sahu ina fata an gane ko wato sahu suke yi shi yasa imam muslim ya fitar da hadisi hadisin huzaifa yace manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu musulmi an fifita mu da abubuwa guda uku akan sauran mutane farko dai Allah ya sanya sahunmu wajen sallah kamar na mala'iku ne ma'ana ju'ila sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahu-sahunmu wajen sallah irin sahu-sahun mala'iku ne kaga daga wannan fuskar ne aka ɗauko fassarar wasafati saffa ashe Allah tabaraka wata'ala yana son ainihin sahu yayi kyau in aka zo sallah kuma ya sake tabbata a cikin sahihu muslim da kuma sanan tirmidhi da sanan nisa'i da kuma sanan ibnu wato ibnu maja manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasuffu almalaika inda rabbihim ba za ku gyara sahunku ba yanda mala'iku ke gyara sa wajen sallah duk dai ƙarƙashin fassara wasafati saffa ba za ku dinga yin sahu tsaf tsaf daidai ba yanda mala'iku ke yin sahu gaba ga ubangijinsu ya kamata ku yi haka saboda haka wato kenan wasafati saffa ana nufin mala'iku ne waɗanda suke yin sahu sahu sannan kuma na biyu ce mai fazzajarati zajara haka kuma azzajarati wasu suka ce ana nufin mala'iku ne waɗanda suke yin tsawa ga giragizai idan wato hadari ya tinkaro to kowane hadari gwargwadon ƙwayar ruwa da ke tattare a ciki akwai mala'ika da aka ɗora matsanin sa'ido a kansa yakan tsawaci wannan ruwan ga inda aka ce ka je wannan mazhaba ta farko kenan mazhaba ta biyu in ji arrabi ibn anasin Allah ya rahamshi yana cewa fazzajira tu zajira ma zajira Allahu anhu fil Qur'an ana nufin duk abinda Allah ta'ala ya tsawatar da mutane karku a Qur'ani shine azzajirat kenan in ku har haka ne adadin ayoyi da ke yin azzajar a Qur'ani suna da yawa hani gabarin sata hani gabarin shirka hani gabarin wulakanta iyaye hani gabarin barin cin riba hani ga barin zina da sauransu misali duk waɗannan ayoyin ta su ne fazzajirati masu gargaɗi masu hana mutane faɗawa kan abin da Allah ta'ala ya hana wannan ruwayar an sami ta daga arrabi ibn anasin haka kuma imamu na mali ya rutu daga zaid ibn aslam sai kuma mai fattaliyati mai zikira sannan kuma fattaliyati zikira waɗanda ainihin suke karatu suke karanta ainihin wato ambato na ubangiji abinda Allah ta'ala ya saukar ya zamanto suna karantawa shine fattaliyati zikra misali Allah ta'ala yana cewa falmulqiyati zikran udhran aw nudhra cikin al aya ta bi zuwa ta shida kaga fattaliyati zikra da falmulqiyati zikra duma na ɗaya ne taliya su ɗauko wa'azi su kawo su mika saƙonnin ga ainihin annabawan Allah ina fata an gane to gaba ɗaya bayan Allah ya wannan rantsuwa da wasaffa ta saffa fazzajirati zajira fattaliyati zikira to sai kuma jawabin rantsuwa sai ce inna ilahakum lawahid lallai tabbas abin bautanku ɗaya ne shine ilahakum na'am shine wanda aka yi rantsuwa a kansa ko kuma jawabin rantsuwar inna ilahakum lawahidun tabbas macancancin bautar ku guda ɗaya ne shine Allah azza wa jal ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa ba shi da kani ba shi da wa ba shi da matar aure baya bukatar gwamnatin gambiza a harkarsa azza wa jal shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu babu mai suna irin nashi hal ta'lamu lahu samiyya bayan ya ambaci waɗannan rantsuwa sai ce inna ilahakum lawahid kenan a ciki akwai gargadi ga barin shirka tunda ya ce tabbas abun bauta ku ɗaya ne to kamar ana cewa da kai ne haramun ne ka riki wani abun bauta baya ga shi zaka halaka in dai ka riki wani abun bauta mutum ko mala'ika ko wata dabba ko wata shuka ko wani irin yanayi ko dukiya ko ma menene ka allata shi tabbas ka kama hanyar halaka ka kama hanyar lalacewa da kuma tambadewa domin ya ce inna ilahakum lawahidun lalle bautan ku shi kadai ne babu macancancin bauta da gaskiya idan ba shi ba shine Allahu la ilaha illahu to wannan ilahakum lawahid sai ce rabbu ka karanta رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق shi dai wannan abun bautan naku guda ɗaya da ya ce inna ilahakum lawahidun to shi ne ke sake bayanin wane ne shi shi ne rabbus samawati wal ardi shi ne ubangijin sammai rab ai alladhi rabbi سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون